Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayarka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. san fa yanzu zamani akwai ci gaba akwai kuma ci baya mm. aka zo aka ce malam ai takararsa ba za ta yiwu ba mm. cewa yana da matsala a efcc yana da shari'a a kotu don mm. haka takarar nan tasa kamar za a sauya wani mm. duk da cewa na ga hukumomi sun zo sun karyata amma dai na san a baya mm. shugaban ƙasa ya yi magana cewa duk wanda ike da wata matsala ta shari'a mm. ta zargin almundahana ko kuma zargi da yake da wani zargi mm. da ake tomasa na wasu kuɗi a kotu to ba zai yi takara ba to ba mu sani ba ko wannan abin zai shafi su malam ibrahim shekaru tun da shi kaga har yanzu dai ba a same shi da laifi ba gaskiya to amma kuma har yanzu ba a sauke zargin daga kansu ba ma'ana kaga suna kan katanga kenan to watakila makon gobe idan mun samu dama mm, da dai maganar an ce an canja din an ce ba a canja ba kaza kaza to mu tsaya ma tukunna mu gani shin an mm. canja din mm-hmm. idan an canja to kaga sai mu tuntubi masana shari'a cewa dama in kana da magana a gaban alkali ana eh. zargin ka wannan zai iya hana ka takara ko kuma dai wani salo ne ita jam'iyyar apc take so wa shi shekaru ta da kulle yawwa ko ta da kulle za a kamar tun da dama yana ɗaya daga cikin sharuɗa da aka ginda aka bin ya shigo ita eh. jam'iyyar apc mm. to kar a ga cewa bukata ta biya kuma mai bi a ce to bari a can an raba shi da al'umma shi mm-hmm. da aka raba shi su ma suka yi ta garari riba don yanzu da Allah ya taimake su suka samu PRP ba suka shiga su malanta eh, su malam ta kai eh, ka gani an musu yawwa kuma nan shi kuma a zo a ce an hana shi to kaga gaskiya sai a eh, ga cewa ya kamata a duba dai mm. a ga cewa an wa kowa adalci a wannan al'amari mm. to kaga akwai court order din nan mm. tun wancan makon waɗansu ƙungiyar lauyoyi duk da na sunan nashi ba ko kuma wani ga suna ba hoto da sauransu to ita hukumar zaɓe ta yi haka ne domin cewa mutane su je su gani duk waɗannan matsalolin in aka gano su sai a gaya musu za su gyara har a zura ranar ƙarshe da za a fito da ita kanta ainihin rijistar ta gabaki ɗaya wacce za a gyara gyara ranar bakwai ga watan janairu ake sa rai za a fito da ita eh. wanda kowa ga suna ga ranar haihuwa da sauran duk bayanai da ake so wai bana ma da wannan injin na'urar za a yi zaɓa eh to gashi nan dai gaskiya ana ta takardama da su ah, ana tunanin cewa ba za a yi amfani da shi ba mm. amma dai gaskiya da bangaren majalisu da bangaren kuma wayanda suke so a inganta harkar zaben najeriya sun kafe kai da fata cewa bana matin da yana ɗaya daga cikin abin da suka taimaka ba zaben 2015 kuma yanzu mai amfanin a ce ba to ita inec bayan fitar da wancan sunayen wayanda suka yi rijista eh. ta faɗa dama cewa domin a gano ne inda akwai kurakurai al'umma su faɗa sai a gyaggyara sannan in mutane sun san ga sunan wasu mutane a mazaɓinsu ko a mm. rumfunan zaɓensu amma mutanen nan sun rasu su ma a gaya gaya wa hukumar zaɓe domin a ciccire sunan waɗannan mutane eh. kuma ta yi ƙarin haske cewa daga lokacin da ta fara yin ci gaba da rajista kasan bayan da aka gama zaben 2015 rijistar da aka yi kafin zaben 2015 shine mutum miliyan 69,720,350 so sai kuma aka ce za a ci gaba wanda aka ci gaba tun daga watan afrilu na shekarar 2017 har zuwa watan agusta na 2018 mm. inda wannan aka yi wa kimanin mutum miliyan 14 yanzu adadin wanda ita hukumar zaɓe ta wa rijista eh. wanda ake sa rai cewa wannan su ne al'ummar najeriya masu rijista da za su iya zuwa su zaben 2019 shine miliyan 84 da 271 da 832 mm. kaga kenan an samu ƙari kan abin da aka yi na 2015 eh. kuma karka manta muna da rumfunan zaɓe guda 120 a Najeriya. A Najeriya gaba ɗaya. Eh, so kaga hukumar zaɓe ta kanta tana da aiki eh. wanda gaskiya shi sa za ka ga wani lokacin dama kamar yadda dokokinta suka tsara za ta ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da za ta yi so mm. abin da dai za mu kira a nan shine zango mutane kafin ranar sha uku na ji ga mm. wata da nan da eh, muke ciki kowa ya duba in yana da matsala yana da korafi sai ya sanarwa yawa gaskiya kuma kowa ya tabbatar ya karbi katin sa na zabe gaskiya ne yana da amfani sosai Allah ina ba mutane shawara su tsaya su zabi mutane na hakika waɗanda za su mm. ceto su daga halin da ake ciki gaskiya dan ka san musamman a rayuwar mu in ka kalle yadda ake ciki a musamman a Kano in ka dauki Kano zaka ga cewa abubuwa fa suna ƙara taɓarɓarewa. Eh, Yanayin rayuwa za ka ga cewa ana ƙara samun matasa bila adadin ba su da aikin yi. kuma ana ana ta empowerment gwamnati kuma. Eh to abin da nake nufi shine gwamnati na ƙoƙari da. Wanda yawa ne baya